من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم duk wanda ya kafirce wa باين إيمان imaninsa in ba wanda aka tilasta shi akan kafirci ba har aka sanya shi ya furta kalmar kafirci da harshensa amma zuciyarsa tana nutsu da imani ta sakankance da shi amma wanda zuciyarsa ta nutsu da kafirci har ya zaɓi kafirci ya fifita shi akan imani ya yi furci da shi da zaɓinsa to wannan ya yarda daga musulunci irin waɗannan fushin Allah ya tabbata a kansu kuma suna da azaba mai girma.